alhamdulillahi alal ala wa shukru lahu ala ni'ma ilahul ardi wa sama wa salatu wa wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa sayyidil awliya sayyidina wa nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi al bararat al atqiya wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmil jaza amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malima mune wa Allah godiya cikin ikonsa da wasa ina da abin da zan faɗi a nan ba da kaddara wasa da ya ƙara kaddara saduwanmu wannan lokaci mai tarin albarka cikin wannan masallaci na markaz bin abbas mai tarin albarka bisa ƙarƙashin jagorancin babban malamin mu shehu muhammad umar jallo tsawaita ba Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana wani abu wanda ke mune wa Allah godiya bisa wannan kaddar saduwar tamu da yayi mutumin da yake kishin muna roƙon Allah ya sanya alkhairi da dacewa cikin wannan karatu wanda za mu ci gaba cikin littafin alfiqhu da yassar fi daw'il kitabi was sunna halakar da al'umma da su idan yan uwa ba su manta ba abin nan na damun kwana zaka ga wane ya za mu tashi a sabon babi dan bai gane su ba ina ganin babin da muka gama ne dan hanyar Allah fi qada'il hajati wa adabiha wane ya bi su babin da ya mana magana kan biyan bukata amma sai dai kashi da kuma ladibba na biyan bukata ka wannan duk mun yi bayani na yadda in mutum ya je hanyar da suke rudan mutane shi zai kama ruwa cewa ai ba komai ba ne gurare wanda addinin musulunci ya haramta Allah ne mutum ya je ba haya ko ya ba salatin annabi wanda duk musulmi na kwari wanda duk mun yi bayanin ana cewa ai istighfar kamar inuwan mutane inda suke zama su kyawun abu ne istighfar ba shi halatta ka je ka kama ruwa wajen in yaji ana salatin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kamar tsakiyar kan hanya ya san kyakkyawan abu ne salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam magangaran ruwa kamar bakin in ya ji ana gaba shi ma ba shi halatta mutum ya je ya kama ruwa a wajen da sauran gurare wanda duk sun gabata cikin karatu yau za mu tashi al-babu rabi an ga wajen ka kwashe kayanka an ga wajen daga gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bi wata hanya malam yace al-babu rabi' babi na hudu wanda ya bi hanyar da ba ta Allah ba zai tabe kuma bisa tsarin Allah akwai wa'annan hanyoyi hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud malam yace al-babu rabi'u yana babi na hudu gane da bayanin da manzon Allah ya yi wa sahabbai a aikace wa sunanil fitra yake cewa khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan cikin aswaki cikin bayanin aswaki shine aswak wa hatta an shimalihi khututan wa sunan alfitra hada sabili da kuma sunnoni na fitra subulun ala kulli sabilin malin yace wa fi iddat masail yace annabi yace a cikin sa akwai masaloli masu yawa sa'annan a gefen wannan zanen guda ɗaya ɓangaren dama wasu imalu udin yayi wa'ensu zanen na kanana kanana fil asnani bangaran wannan zane guda ɗaya. A silati bangaren hagu yayi wa'ansu zanan malam yace asiwak sai manzan Abin da ake nufi da asiwak yace hada sabili wasti'malu udi yace wannan shine hanya na shine amfani da itace shine Ya yace wa alihi amfani da ice wannan kuma da kuka gansu wa'ansu huwa shine isti'malu udin amfani da itace au na hawihi ko kuma makamancinsa an gane ko wani abu ma ya wanda shedanin nan inda kana da abin da yake replace ɗinsa wa'ancan ne waliyan shedan shine au na hawihi sun yaudaru mutane da sunan zikiri amma zikirin haƙora fil asnani cikin haƙora ka yi amfani da itace ko wani abu fil a cikin wanda shehu ibrahim lissa ko kuma aka tattara da zantukansa juz'i na biyu naman da ke shafi na 60 cikin nan zikirin nasu nan ya koro magana da nan shine wannan nama ka yi amfani da itace ko kuma wani itace hatta faniya fi zati saboda me li izalati ma yu'allimu bihi ma la ilaha izalati saboda kawadda saboda gusadda ma yu'alliqu bihi ma an yasma abin da ya manne da su abin da ya damfare da su an gane. abin da ya makale a jikinsu shine ma yu'allimu bihi ma abin da ya makale a jikinsu min al-at'imati na daga abinci na daga wani abinci wa ta'ala yace fa an gane warrawa'ih da kuma wari wannan shine aswak tafiya yana ta zikiri yana ta zikiri zamu ƙara maimaita ta'arifin hatta faniya fi aswak aswak cikin zatin Allah shine isti'malu udin amfani da itace isti'mal shine amfani huwa shine isti'malu udin amfani da itace au na nahawi ko kuma makamancin sa an gane ko makamancin ice insanu gharibun alaihi fil asnani ne ga mutum a cikin haƙora abu ne sabon abu ne al asnan jami'i kenan ko haƙora al asnan ya ce ya ji ɗan uwansa yana cewa babu awin lissa da gaskiya sai shi ko kuma naman da ke saman haƙura shi ne lissa an gane ko kuma naman da ke saman haƙura nafsihi nan wannan sai zaton cewa wannan mutumin an gane allista yake da wannan nama ya yace a'a inna ma saboda mai li izalati ma yu'alliqu bihi ma Allah ne ya furici li izalati saboda gusar da saboda kawar da yace kamar yadda Allah ya yi magana ma bihi ma abin da ya damfara da su su haƙoran ko kuma wannan nama wani irin zikiri abin da ya manne da su an gane kai Allah ne ne ma halliku bihi ma abin da ya manne da su ya makali a wajen an gane wani irin min al na daga abinci mutum ya nuna wani ya ce shi Allah ne a ce wani arifi ne ya gane kenan yayi usuli da kuma wari to kaga ga wanda wannan shine aswari sai ya zaci cewa wa'annan yayi amfani da itace ko wani itace amma san shari'a wallahi ya san ba zikiri bane ko kuma wannan naman nan da ya zo a bayan saboda ka gusar da abin da ya makale a jikinsu shi ne ma yu'alliku ma abin da ya makale a jikinsu kuma wanda yake min al'at'ima na daga abinci ko ka ci wani abu ko miya kuka ko wani abin nan Muhammad sallallahu alaihi sai ka samu katako ko kuma wani bishiya ko itace kiran muminai ko wani abu wanda yake kama da aka, dan ka gusar da wannan abu kuma daman idan akwai datti za ka ji baki yana wari ko ne warrawa din nan da wannan warin idan ka sa sai ka goge sai ka goge wannan shi ne asiwak an gane mun gane ko gobe aka tambaye ka tarifin asiwak wannan tarifin ka bayi ko ne istimalu rudin shi yasa Aisha Allah ya kara mata yadda ta shekarar amfani da itace ko kuma makamancinsa fil aslani cikin haƙora awil listati ko kuma nama da ke saman haƙora li izalati ma yu'alliqu bihi ma saboda ka kawar da abin da ya makale a jikinsu ba abin da ya rage ma daga abinci warrawa'i kaga wanda Allah ya koya ma ibada ko doyi an gane wannan shine aswa malam yace al mas'alatul ula me yake faɗi kai ma mas'ala ta farko Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan daga cikin al'akamun taklifiya mun yi bayanin al'akamun taklifiya ko shine alwajib ko wajibi Allah ya ce ya kai wannan kuma al mun kuma alharam ko ka zamanto mai kuma almuba ka zamanto mai gargadi kuma mai kira zuwa ga Allah wanda duk wani hukunci na shari'a kuma fitila mai haske baya fita daga nan an gane annabawa yake abu in bai zama wajibi ba to abu zai zama musta'abi ko shine dai mandubi shine annabi shine as-sunnah kuma su tsawata ko dai ya zama haramun ko dai ya zama makaruhi ko dai ya zama mu ba wanda su ne azaban Allah kamar yadda Allah ya ce hukunci ne na shar'ar Allah baya tare da wannan to sai malam yace al mas'alatul ula mas'ala ta farko masu gargadi da bishara hukuncin sa saboda mutane kada ya to suna da hukuncin sa cikin musulunci shi wannan asiwakin, da muka yi bayani hukuncin sa a musulunci malam yace as-siwaku masnunun fi jami'il awqat zikirin nan kuma yace as-siwaku aswaki masnunun abin sunnantawa ne fi jami'il awqat cikin dukkanin lokuta cikin dukkanin lokuta a matsayinka na musulmi aswaki masnunun abin sunnantawa ne Allah ya kiran ka fi jami'il awqati cikin dukkanin lokuta a cikin suratul ahzab idan an ce masnunun min sunna ne ko daman cikin al'akamu taklifiya wal mu'minati wal a ce as-sunna ko a ce al was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina duk gaba ɗaya wal mutasaddiqina wal idan amma a wajen malaman ba a wajen malaman hadisi ba an gane abin da ake nufi da sunna a fiqh shine abin idan kuma baka aikata shi ba babu musulmai maza da mata wato shari'a ta so kai kenan shari'a ta yi umarni da shi amma umarnin ba na tilas ba masu ta yi umarni da shi amma ba ta kallafa ma dole sai ka yi ba dan idan an ce dole sai ka yi to ya zama wajibi kenan Umar kai kuma akwai zunubi da masu ambatan amma shi sunna a fikihu maza da mata shine abin da in kai za a baka lada me Allah zai musu a adda Allah an gane idan baka yi ba wa ajran aziman baka da zunubi Allah yayi musu an gane kai wa kanka asara to da yace kuma sununun da kuma wata gafara mai girma Allah ya musu tanadin kai kana da lada idan kuma baka yi ba baka da zunubi an gane in ba kai ba ba ka da zunubi amma da sharadi idza laqitum fi'atan da sharadin ba ka cutar da wani ba wadhkurullaha dan mutum kada ya ce ai aswaki sunna ne Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani cikin masallaci baka tsaftace bakinka ba ko ka ci wani abu wanda yake da wari sai Allah ce to anan babu zancen ka ce ai sunna ne ba tilas bane ka cutar da wani wannan zunubi zaka samu haka a cikin suratul juma'a shi yasa yace Asiwaku siwaku yace asuwaki abin sunantawa ne fi jami'il awqati a cikin dukkanin lokuta kowane lokaci yanzu ma an kaga dama kai an jima ma kai cikin dare kai ka tashi daga bacci kai da rana ma kai an gane da la'asan ma ka yi idan kowane lokaci ya ce hatta ban har mutumin da ke azumi har mutumin da ke azumi lauta sauwaka da zai ta yin aswaki kuma shin kana yi da yawa fi hali siyami cikin halin azuminsa cikin yanayin azumin sa hakan nan a cikin suratul shu'ara yayin kawai aswaki yake Allah ce wa shu'ara yace fala ba'sa bi zalika babu laifi da haka alam tara annahu fi kulli wadin yahimun an gane babu laifi ga haka annahum ma la yaf'alun sai Allah sai yace sawa'an duk daya ne wa amilus salihati sai kenan ko sawa'an duk daya ne Allah kaseeran kana awwalan nahari shin ya kasance farkon yini ne kaga Allah ya ce sai kamar karfe goma ko sha ɗaya an gane farkon yini suka kuma ambaci Allah da akhirahu ko kuma karshen yini ne da yamma kenan bayan sunna iwa kanka tambaya kana ambatan Allah yace li annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam domin annabi sallallahu alaihi wa sallam raggaba fi ya kwadaitar cikin shi aswakin ya kwadaitar raggaba fi ya kwadaitar cikin sa targhiban mutlaqan ambatan Allah yake da yawa kwadaitarwa sakakke akwai ayoyi da yawa wato bai iyakance ba kawai ya saki abu an gane koyaushe ka iya yi ya rawaito ya ce shi ne kenan shine mutlaqan annabi sallallahu alaihi wasallama ke kayyade shi ya ce a'a da lokaci kaza kawai cewa yi khairi lokaci. an gane shine li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama raqaba fihi saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya kwadaita cikinsa shi aswaki targhiban kwadaitawa mutlaqan sakakke an gane bai ce ban da lokaci kaza ba sai ya ce wa lam yuqayyiduhu bai iyakance shi ba bai taƙaice shi ba bi waqatin da wani lokaci ya ce a shi ne za a yi juna daraja duna akhara banda wani lokaci mafi a wajen mamallaki kawai ya faɗi falalarsa ne ya ce a yi da azurfa bai ce ka yi a lokaci kaza ba ka yi a lokaci kaza bai ce haka ba mun gane li'annan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam raggaba fi da yawa kakan ya kwadaita cikinsa. sa yana da awai targhiban shi shine at any time kenan ko wani ma bai bai iyakance shi ba. yana da zikirin safa bai iyakance shi ba Bi da da wani lokaci masallaci ya fito ya da tambayi kanka wannan dalili kenan amma ba ka ba akwai zance na shafi'iyya abinda ya rage ma ce ka makaranta akwai zance na shafi'iyya wanda dai karanta bakin sai mu dawo shiri sai mu bayani a wani lokaci yake faɗi yace haisu qala sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallama yace adamiyun as-siwaku lil fami anjalahu min zikirillahi manzo Allah yace as yace aswaki yace babu wani aiki da adam tsarkakewa ne ga baki tsaftacewa ne ga baki mafi tseratar da shi daga azabar Allah gane Asiwaku aswaki mataharatul wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam tsaftacewa ne ga baki mardatul lirabbi yadda ne kuma ga ubangiji wato Allah zai yadda da me yi can sai manzon Allah an gane kaga wannan kwade tawaye dutse ta wajen wani dutse ya ce sallallahu alaihi wa sallam haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin yace laula an ashqa ala ummati yace ba da ban kada na tsananta wa al'umma na ba sun yi nisa ba da ban kada in tsananta wa al'umma na ba sa'abai suka ce suwaye al-mufarriduna ya ma'aikin Allah bisiwaki da yin aswaki inda kulli salatin kathiran wa yayin kowane sallah su ne waɗanda sallah in za ka sai kayi aswaki Allah da yawa maza da mata la'asar kai magriba kai isha'i kai asubai kai ya yi zikirin safaye na yamma Allah zai sa shi da cikin masu ambatan Allah zai zama tilas kenan ko tambayi kanka dan uwa saboda tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umma sai bai ce haka ba na bid'a ba abin da ya hana shi kawai na sunnan na manzon Allah kana yi duk sallah sai an yi kenan da yawa da za a saboda za a samu al-mashaqqa ko bai zikirin safa ba na yau ko na yamma Allah kuma yana cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya wani tsanani koyi ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam gare ku ba cikin Allah bai sanya ba mace Allah Allah ibaka lada yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr sa'annan Allah yana nufin ku da sauki ne baya nufin ku da tsanani sa'annan Allah ya biya shi yasa annabi sallallahu alaihi yace laula an ashqa ala ummati hakan nan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ba da na tsananta wa al'umma na ba la amartu da na umarce su an yaksiba fi da yin aswaki inda kulli salatin yayin kowace sallah kaifa yaksibu aduna alfa zan ƙara maimaita nan almas'alatin ula mas'ala ta farko hukumu hukuncinsa fayuktabu lahu asiwaku aswaki masnunun abin sunantawa ne fi jami'in awqati cikin dukkanin lokuta bu zai iya ba hatta sa'im hatta mai azumi lauta tasawwaka da zai ta yin aswaki fi hali siyami cikin halin azumin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala ba'sa bi zalika babu laifi da hakan da zai babu laifi da hakan. ɗayan mu zai sawa'an duk ɗaya ne aiki dubu a kenan ko kana awwalan nahari shin a farkon yini ne ya fara yin asuwakin kamar tun da ya tashi daga safe kawai asuwaki yake ya Allah au akhirahu ko kuma a ƙarshen yini ne bayan la'asar ya fara dan ya aikata kyakkyawan sai ce li annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma a saboda annan sallallahu alaihi wa sallam raggaba fihi ya kwalaita cikin sa shiwa shi aswa ko shin kana na manzon Allah raggaba fihi ya kwadaita cikin sa kuma shi na manzon Allah targhiban mutlaqan ya fadi kuma aljanna kwadaitawa sakakke wato ya saki abin duk sanda kaga dama kai aka ya faɗaitar ya ce wa lam yuqayyidu bai iyakance shi ba bai sanya masa limit ba ko shine wa lam yuqayyidu bai iyakance shi ba bi wakatin da wani lokaci wani time ya ce a shi ne za a yi duna akhara banda wani lokacin manzo Allah bai yi haka ba sai ce ai su qala sallallahu alaihi wa sallam inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace as-siwaku aswaki mataharatul lilfami. fami tsaftacewa ne ga baki tsaftacewa ne game ga baki mardatul lirabbi yadda ne kuma ga Allah wato Allah yana yadda da wanda yake yi wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laula an ashqa ala ummati kafin ka waye gari ka mutana ba da ban kada ummata wa al'umma na ba wannan garanti ne ba da ban kada in tsananta wa al'umma na ba ba shi da lasisi la'amartu da na umarce su kamar inda yake cikin al ma'ani da yin aswaki inda kulli salatin yayin kowane sallah an yudkhila mun gane kamar yadda kuka ji mun ce wato sunna ne yin sa kenan idan kai kana da lada sunna kai ta manzon Allah za a baka lada idan kuma baka yi ba kayi wa kanka asarar lada yace duk cikin waliyi ba kaga ga mumini wanda ya san manufar zuwan sa nan duniya ai zai ta yi ko da yaushe ne ko saboda ya zo ne yin ibada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci mutum da aljambasi sai dan bauta to kaga wanda ya san illa ko hikima na halittarsa zai ta yi kowane lokaci tunda ya san in yayi akwai lada shi yasa malam ce abin sunnantawa ne cikin kowane lokaci amma manzon Allah ne ya aiko any time zaka iya yin sa yace hatta mai azumi da zai ta yin aswaki cikin yininsa tun da safa hayyan mai ta aswaki kuma malima suka ce yace babu laifi da hakan da zai yi wato bai saba wa Allah ba dangane da zikiri da zai ta yi ya dace duk ɗaya ne farkon yini ne ko kuma ƙarshen yini yake ta yin aswakin nan yace saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaita cikin sa aikace ba kuma baka yi a zuciyarka ba wanda yayi sakin abin yi kawai kaulun ne an gane mai iyakance wani lokaci ya ce a'a shi kakkai aswaki a cikin su bai yi ba kawai ya faɗi falala ne ya zaburan ne ga yin wannan aswakin to sai ka bai ce lokaci kaza ya halatta a yi ba banda lokaci kaza a bai yi wannan ba shi yasa sai ya kama na hadisi ko cewa annabi sallama ya ce aswaki tsaftacewa ne ga baki ko yadda ne kuma ga ubangiji da kuma hadisin da ke cewa da ba dan kada in tsananta wa al'umma na ba da na umarce su da yin aswaki yayin kowace sallah sani ne kawai mujarradul ma'rifa ne suna akwai wata magana ta shafi'iyya sani to ka sani baka wanda su suna cewa dole sai kayi makaruhi ne yin aswaki shi yasa zaka ga farkon yini an gane sallah ai aiki ce ah, ko a kai wannan kai bayan zawali kai ba farkon yini ba bayan zawali lokacin da aka canza ƙarshen yini kenan ko su a wajen su suka ce makaruhi ne Allah madaukakin sarki yace kai aswaki ba'da zawal tun daga lokacin sallah azhar kenan ko zuwa abin da ya yi sama suka ce makaruhi ne wannan al'iman ana me ake nufi da makaruhi a fitu wannan ya nuna ma musamman iman sai an ba kana da lada in ba kai ba kana da lada saboda shari'a ta kyamace abu ibadatun shara'a ta so abun ba da ka yi wato shara'a ta yi abin da kake so kenan bil takbiri al muqtatamatu bit taslimi kai baka da zunubi dole aiki ne in kai ba Allah ka saba wa Allah wa ma an gane in kai baka saba wa Allah ba amma an ka bari kana da lada shine makaruri a wajen malaman ne ko a wajen malaman shi in kai ne kace da lada shi kuma makaruhi in ba kai bane ba ma kace da lada yace a kalli dakin ka amma ita sunna idan ka batta baka da zunubi to yaya za a yi shi kuma makaruhi in ka aikata shi shi ma baka da zunubi koma zuwa ga Allah an gane to malaman shafi'iyya suka ce makaruhi ne yin aswaki bayan zawali wato bayan rana ta karkace daga tsakiya ko daga rana ta karkace daga tsakiya lokacin kuke yayi kenan ko shine ba'da zawal suka ce to wannan lokaci zuwa sama makaruhi ne yin maswaki wato an kai kalma kamar yadda ya zo a cikin almahazzab an gane almahazzab fi fiqh al-imam shafi'i eh, imam shirazi ya hakaito wannan magana sa'an nan ya zo a cikin al-majmu' na imamun nawawi an gane shi ma ya faɗi wannan magana cewa a wajen shafi'iyya yin aswaki bayan zawali makaruhi wato ba so kai ba kuma dalilin su shine suka ce hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa da khurufu fami sa'ib atyabu inda Allah min rihil mis gudana wannan aikin aikin wannan warin nan in kana azumi an gane in kana azumi wannan warin nan wani yana da ya fi turaren almiski kanshi a wajen Allah cikin rayuwarka shi yasa suka ce to ummutin yana azumi wani shehu an gane ummutin yana azumi bayan zawali makaruhi ne ya aswaki saboda Allah wannan warin yake so an gane ya ma fi turaren almiski a wajensa an gane kaga wannan ga shafi'iyya kenan amma ga bisa abin da muka karanta a nan babu wani lokaci da aka ce a ko haka ne su ma kuma wadda su shi ne wancan hadisi suka ce saboda Allah yana son wannan warin da bakinka yake ya ma fitiraren hadisi to yanzu in ka gusar da shi kenan ka gusar da abin da Allah yake so ko a fahimta su kenan shi yasa suka ce to bayan zawali in kana azumi makaruhi ne an ki kai aswaki an gane a fahimta su kuma suna da hujja ko kaga wannan shine fijo zaka ga ba ta hukumi ake ba shine qaulun bila dalilin ba haka suke ba duk wani malami idan kaji ya ce kaza to akwai wani dalili da ya dogara da shi dan Abdul Wahid an-Nazifi ba sa riga malam masallaci kasa zai yi sharhin sa ila kuma dalilin ne wani zai ga shi bai fahimci haka ba shine ai alfahamu din ko shine alfiqhu din alfahamu an gane wani bai fahimci haka ba saboda fahimta ta sha bambam, a cikin wani kuma a'a dalilin shi bai inganta a wajensa ba kila hanyar hadisin da ya zo ma ba haka ya zo masa ba shi fil awalimi da haka kaga ba yanda zai iya yi hukunci da abin da yake ganin ba gaskiya bane ko amma kai in ka ganin gaskiya ne kai kai hukunci da shi ba ga laifi ba ko? abin da ba wannan shine alfiqhu din an gane malami ya faɗa abu ya fahimci abu kaza shi yasa dai banda shafi'iyya a wajen malama kuma suma, sun yadda sunna ne sunna ne ulama yin aswaki sunna ne bittifaqil ulama kowane malami kowace ba ta yadda inda aka samu sabani ne, to ga mai azumi an gane ga mai azumi kowane lokaci sunna ne shi ne, to shi ne shafi'iya suka ce a bayan zawani in kana azumi to makaruhi ne kai aswaki saboda za ka kusar da wannan ɗoyin bakin naka shi kuma wannan ɗoyin bakin ya fi turaren almuski kan shi a wajen Allah kamar yadda manzo Allah ya faɗi cikin hadisi ko na khulufu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk cewa wannan ɗoyin na bakin mai azumi ya fi turaren almuski kan shi a wajen Allah wannan shi ne an fahimci wannan magana sai kuma hadisin da muka karanta ya kamata mu fahimto wani abu a ciki ankal karba fil barri wal bahr a cikin wannan hadisin akwai qawaid na fiqhu musamman ga dalibai waɗanda muke tare da su da manzon Allah ya ce laula an ashuqa ala ummati kaji babu ciniki la'amartuhum bisiwaki inda kulli salati laula an ashuqa ashiq ashiq ce ya shehu tijani bi kasri shin shine almashaqqa ka shiga wa wa ya kamata ya zama wajibi ka kirawo Allah amman yujibu muta'a idza da'akum ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إلا بشق إلا بشق Allah ya ce wa sai manzo Allah ya ce laula an ashqa ala ummati wa yakshifu su'a ba da ban kada in tsananta wa al'umma na ba waye sai Allah ce la'amartuhu ma Allah bisiwaki kamar Allah na yi ma inda kulli salatin yana ma ishara Allah bai ce a khaliqu ma Allah ba wato zamu mu fahimci cewa bai yi umarnin ba kenan ko bai yi ba Allah ya ce a ilahu ma Allah dan ka gane wannan cikin kuma rashin yin shi kadai akwai umarni na an so kai ka yadda wani yana yi to baka yadda da kalmar Allah umarni ne ba umarni ba ne ko dan haka a ilahu ma Allah umarni ne ka hada shi da Allah ba na tilas ba na kwadaitawa Allahumma anta rabbi an ne ma kai dole sai ka fadi a harshe zuciya da na umarce su ba da banka da in tsananta musu ba wato kenan ya nuna mazmun na abin shi ya nuna yana san abin kenan ko agazan mini taimakanni amma bai yi umarni na tilas ba zamanu bi ahli dan inda ya yi umarni na tilas to in baka ba sai Allah ya ba da zunubi sai a rubuta ba zunubi cewa ka saba wa Allah Allah ya faɗi yace kaga bai yi umarni ba amma ijabin bai yi ba dan ka gane Allah ake kira amma rastihibabin an gane yayi an gane umarni na an so yayi amma bai na wajibi dan ya nuna yana son wannan abu sai na Allah to a cikin nan akwai ka'idar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ko al-mashaqqatu tajlibu at-taysir al-mashaqqatu tajlibu wato al wahala tsanani haka ya faɗi tajlibu taysir tana janyo sauki innal ladina yastakbiruna a ka'idar shari'a ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri tsanani yana janyo soki wato idan akwai tsanani a cikin abin sai shari'a sai ta sauƙaƙa shi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru tunda yanzu idan aka ce dukkanin sallah sai kayi wa qala rabbukum ud'uni kaga akwai tsanani ko a ce dukkanin sallah sai kayi za ka zo azahar sai ka yi aswaki za ka zo la'asar sai ka yi asuwaki. magriba sai ka yi asuwaki. isha'i sai ka yi asuwaki. sannan asubayi sai ka yi aswaki kaga za ka ringa yawo da shi to kaga haka akwai tsanantawa ko to tsanantawa sai yasa aka sauka sai ba a ce tilas bane shine almashaqqatu shin zai iya ma ko zai iya ba an gane aka ce fa ya ci kabil al kuma akwai wata ka'ida shine sai ya zo ma da tausasawa cikin babban al'amari ba nan ya tsaya ba aikin shari'a ko at taklifu bima la yutaq kuma ya kallafa kullal karbi abin da ba za a iya ba abu ne wanda baya yiwuwa a cikin shara Allah shine rabbu at-taklifu bima la yuqa hatta kafirai sun yadda shine yake kallafa ma abin da ba za ka iya ba shi yasa in shin shiga cikin tsanani ba sa komawa ga kowa sai ma ja'ala alaikum fid-din min haraj Allah bai sanya tsanani cikin addinin ku ba mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-barri wannan kenan sa'annan kuma a cikin wannan hadisin akwai wata ka'ida mun gane inda muka samu wannan ƙa'ida al-mashaqqatu tajlibu taysir ko mun gane inda muka same ta saboda tsananin da yake ciki na duk sallah sai ka sai aka samu sauki kuma sai aka ce ba dole bane tsananin nan da koyaushe sai ka yi azahar asar magriba isha to wannan tsananin sai yasa aka ce ba dole bane kaga ga mashaqqatu tajlibu at-taysir kenan to shewin shi sana a cikin wannan hadisin akwai wata ka'ida da malamai suke kawowa wa yakshifu zai shine dar'ul mafasidi dukkanin wani damuwa muqaddamun ala jalbil masalih an ka gabarinka dar'ul mafasidi himmasa muqaddamun ala jalbil masalih shehu ibrahim yace was'abu himmata dar'ul mafasidi fi zalika kulliha ya hasulu toshe barna yace wa huwa ma an gane toshe barna abin gabatarwa ne kan samun amfani kan janyo amfani wato abin da in aka yi shi akwai amfani a ciki fi zalika kulliha amma kuma zai janyo wata barna kuma yace ya hasulul murad sai yin sa akwai amfani a ciki yace wa huwa amma kuma zai janyo wata barna kuma barnan nan in ka hada ta yace wa huwa ma'akum da wannan amfanin barnan da matafi haisu akhtartumuhu ta yaya zai zama haka duk inda kuka sa kamar yanzu da manzon Allah ya yi umarni zuciyarku yana nan ya ce a yi dukkanin wani sallah to wanda bai ba akwai zunubi ko akwai zunubi duk wanda bai ba kasancewa da manzon Allah ya yi umarni ya ce yayin kowane sallah kama aswaki duk wanda bai yi ba ya saba wa Allah kaga akwai laifi ko sai aka faɗi irin saboda a toshe wannan laifin alat fawqa aflaki samawati wal badari sai kuma ba a tilasta din ba amma akwai amfani shi ne muqaddamu ala jalbil masalibin zai zo ma da me amfanin ne akwai lada ko sa'annan akwai tsaftace baki akwai tsafta a wannan duk amfani ne kaga da kace Allahumma anta rabbi ƙarya kake yi za kai yi tsafta akwai wani rabbu tattare amma to kuma in baka yi ba akwai zunubi mutukar kana sai aka toshe samun zunubin nan shine akwai wani wanda yake yi sai aka gabatar da shi akan amfanin da za a samu kuma na fa'ida na tsafta na wannan ladan kuma da ra'a samu shi aka toshe ba a yi umarnin ya zama tilas ba Allah mun gane shine dar'ul mafasid ko dar'ul mafsadati muqaddamun ala jalbil masalih to she barna ana gabatar da shi ne kan janyo amfani shi Muhammad bin Abdul wahab idan ga wani amfani da zai da za a samu ga wata barna aglazu shirkan to sai a gabatar da wannan toshe barnan nan a ce a duk da za a samu amfani a hakura sun shirka fiye da na farko an gane duk da za a samu amfani to a hakura saboda wancan zunubin da za a samu sai su saki kowa su kama shine sai manzo Allah bai yi umarni da shi ba rakibu fil fulki sa'annan wannan hadisin ya nuna mana suka ga alamar ka'idar da malamai suke cewa da Allah al'amru yufidul wujub ko irin kiran al'amuri ya qatar da shi mukhlisin lahu cewa umarni yana hukunta wajibci mukhlisin lahu din an gane umarni yana hukunta wajen wajibci wato in aka ce kai wajibi ne kai wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida an samu wata farida gashi anan Allah yace suna yi an gane dan manzo Allah ya ce da ba dan kada in tsanantawa al'umma na ba da na umarce su da yin asuwaki yayin kowane sallah kinan da ya yi umarnin ba a yi ba akwai zunubi ko sa'an nan kuma akwai almashakka akwai zunubi tunda da ya ce a yi to ya zama wajibi dole a yi idan kuma ba a yi ba akwai zunubi To abin da in aka ce kai dole ce inna mushriki zamani na yin sa akwai lada da ma ko min al rashin yi akwai zunubi ai wajibi ne farko in ji wahala an gane to shine al'amuru zaka ga akwai wato ishara zuwa ga wannan fa'idar cewa al'amuru sai ya koma cikin shirka al'amuru ya al-wujub ko al'amuru yaqtadi al-wujub tunda ya ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin mun gane da za a ce almas'alatu saniya mas'ala ta biyu za a yi hatsari mata ya ta'akkadu da a ce fa yaushe ne yake zai ce karfi yake karfafa ah, to kai da kace ya ake cha very ya ake cha very strong ko to ai yaushe ne yake zama strong ko to yana da karfi kai shi gwara gwara shi dan shi azatansa annabin Allah ya kirawo shi ne mata ya ta'akkadu Allah ya kirawo azatansa shi yaushe ne kai kuma ba wani kai kira yake yin karfi wanda ba komun kowa ba ko yaushe ne yake karfafa kaga gwara gwara shi ta nan ka sa akwai umarnin da in kai baka ba shi karfi ba ko a maimakon ya akwai umarnin kuma da in kai ka ba shi karfi Allah zai kirawo an gane ka jinjina shi lalle a yi din akwai wanda ka ce a yi amma baka ce lalle a yi ba baka karfafa shi ba to shine mas'ala ta bi al-mas'alatu thaniya mata ya ta'akkadu yaushe ne yukhlisuna lillahi yake karfafa shi aswakin malam yace wa ya ta'akkadu inda al yana karfafa yayin alwala yaya ba za ka yi ikhlasin ba kai yin aswaki yana karfafa yayin alwala to dole in ka zo ka ajiye ruwanka in ka zo ka ajiye ruwan ka za ka yi alwala hararo wannan a zuciya an gane sai kai aswakin ka rabbi rabbi ne kaga yana karfafa yayin alwala shine wa ya ta'akkadu yana karfafa shi aswaci inda alhudu yayin alwala sa'annan ah, wa inda lintibahi minan nawmi wal arda minan nawmi hakan nan yayin farkawa daga bacci yayin farkawa daga bacci ala lawil yana da karfi kai aswaki a wajen ka tashi daga bacci sai ka yarda to zaka ga akwai diyawun bacci ko za ka ji bakinka wato test ya canja kila kana jin wani yami yami to lokacin da ka tashi yana da karfi kai aswaki ne wa inda lintibahi minan nawm cewa faslun hakan nan yana karfafa yayin tashi daga bacci yace anna sa'annan wa inda taghayyuri wa inda taghayyuri ra'ihatil fam hakan nan yana karfafa yayin canjawar warin baki ko yayin canjawar kanshin baki ko warin baki an gane ra'ihatul yace ka sani yace zikiri yana karfafa yayin canjawa warin baki sai yace a hada in ka ji bakin ka ya ya canja yana waruwari da zuciya yace wannan shi yafi an karfafa kai aswaki a wannan lokacin ka takaitu a daya shine wa inda taghayyuri ra'ihatul fam hakan nan yayin canjawa warin baki yayi gumi sannan wa inda qira'atul qur'ani hakan nan yayin karanta alqur'ani yana da karfi kai aswaki sun cutar da iyayenmu wa inda qira'atil qur'ani hakan nan yayin karanta alqur'ani yana da karfi kai aswaki saboda shi wa inda salati hakan nan yayin sallah yana da karfi za ka shigo masallaci kai aswaki wa inda salati hakan nan yayin sallah yanzu malam yace wa kaza inda dukhulil ah, masjid ai su wannan malam ya ce hakan nan yayin shigowa masallaci ana tsammanin Allah ya inda dukhulil masjid hakan nan yayin shigowa masallaci zaka shigo masallaci sai kai ji irin sakon da kai kace ji wal manzili hakan nan yayin shiga gida zaka shiga gida amma kai shi ma an karfafa kai aswaki sannan ka shiga ka ci gaba da yi malam ce li hadisi min qidam li hadisil miqdam bin shurai saboda hadisin miqdam dan shurai an abihi daga babansa ala ya ce aisha na tambayi aisha matar annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama kultu ce wanda kaga baya bi ayi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wa idza dakhala baytahu ayatin li ulil albab <coughs> ga tambayar da ya mata yace bi ayi shay'in da wani abu ne bi ayi shay'in da wani abu ne kana yabda'u an-nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana farawa da wani abu yake farawa idza dakhala baytahu idan ya shiga gidansa da wani abu yake farawa an gane ko idan zai shiga gidansa idan da khala baitahu idan zai shiga gidansa qalat sai aisha tace bisiwaki da aswaki bisiwaki da aswaki malam ya ce wa ya ta'akkadu sa'annan yana karfafa shi yin aswakin wa ya ta'akkadu yana karfafa inda tsoli sukuti yayin da shiru yi tsawo an gane yayin da shiru ya tsawo a zaune ma an batan Allah suke ko wani tsawon lokaci ba kai magana ba aka shingida ma an batan Allah suke dan lokaci suna tsalle long time ba kai magana ba Allah ya ce suna tsalle dan Allah to shirin da kai Allah ya ce suna yawun baki yana tattaruwa abubuwa haka ila in ka tashi yin magana kana addungura dan Allah pacing din wani in ka wannan sai ya ji bakin ka yana bugo shi kaga wannan sune ulul albab tunda ka jima idan ka ga ba kai magana ba to yana da karfi kai aswaki kuma ko tuna kanka shine alayin mahauta wa yata'akkadu kadhalika inda zikiri inda zai kai ka sa'an nan yana dai karfafa dai babu alamar nutsuwa ai manzo yayin da shiru ya tsawo ala inna fil jasadi mudgha wa sufratil asnan ku saurara lallai a cikin jiki akwai tsoka manzo Allah ya ce shine launi wanda ke kama da in ta ɓaci azurfa ko zinari haka ya ɓaci sufra sai ce ala wahiyal qalb yace ku saurara ita to haka zaka ga galiban to kaga zikiri kuma Allah ke makalewa a jikin hakora ala bi zikrillah zaka ga ba abu bane baki ko ba abu bane baki zaka ga wani abu ne haka kamar dan azur yana da dan kille kille haka irin wannan da shi ne sufra an gane in zuciyarka ta nutsu ko wa ya ta'akkaru kazalika inda tulus sukuti saboda in ta gyara sufratul asnan da kuma datti na hakora yayin da hakoran ka yi datti shi yasa za ka ga zikiri ahadisi saboda hadisan da suka gabata cewa tun kafin hadisi sabiqa saboda hadisan da suka gabata saboda akan falalar ƙarya yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance Ubangiji zai ma Iza qama min al-layli in ya tashi cikin dare Ubangiji zai ma dari Iza qama min al-layli in ya tashi cikin dare idan kai dubu ya shusu fawu bisiwaki ya shusu fawu ai mu ranar alkiyama ma sai dai yana cuda hakoransa an gane yana cuda hakoransa ba guda ɗaya bace aka ce ya shusu yace mun yi dubun mun yi dubun mun yi dubun mun yi dubun cuda hakoransa ai mu sai dai ai mana siwaki da asiwaki ya hauke kin bera sun cuce ka malam yace wal muslimu shi musulmi sun gama da kai ma'amurun abun umarta ne an umarce shi ma'amurin abun umarta ne inda ibadaci yayin ibada wai ladan annabawa Allah zai bautata wa Allah an umarce shi wattaqarrubu ila Allah da kuma kusantar Allah wattaqarrubu ila Allah da kuma kusantar Allah musulmi an ahsani halin a bisa mafi kyawun yanayi minan na tsafta minan nazafati na tsafta hasala lahu bi da kuma tsarki mu ƙara maimaita wannan sun maqala malam yace al mas'alatu saniya mas'ala ta biyu wa ya ta'akkadu yana karfafa inda alwudu'i yayin alwala shi ne aswaki lokacin alwala wa inda lintibahi minan nan yayin farkawa daga bacci wa inda hakan nan yayin canjawan warin baki wa inda qira'atul qur'ani hakan nan yayin karanta alqur'ani wa inda salati hakan nan yayin sallah wa kaza hakan nan ma inda dukhulil masjidi yayin shiga masallaci wal manzili da gida ko wannan an karfafa kai aswaki a wannan lokaci ka zo ka samu ladan sa malam yace li hadisil miqdam bin shuray saboda hadisin miqdam dan shuray an abihi daga babansa sai qala yace sa'altu aisha na tambayi aisha qultu nace ladan annabawa da ayi wani abu ne kana yabnabu nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance yana farawa idza dakhala baitahu idan zai shiga gidansa qalat aisha tace wake da aswaki da shi yake farawa sai ya ce malam ya ce waye ta'akkalu hakan nan yana karfafa kazalika hakan nan inda toli sukuti yayin da shiru ya tsawo wato ka zamanto wani lokaci mai tsawo long time ba kai magana ba baka motsa eh, bakin ka same shi ko sai kai aswaki yana karfafa a wannan lokaci wasu furatul asnan da kuma dattin eh, haƙora shi ma yana karfafa kai aswad lil ahadisi sabiqa saboda hadisan da suka gabata wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. zana sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza qama min al-layli in ya tashi da daddare ya shusu fawo yakan ciccuda bakinsa bisiwaki da aswaki yace mu wal muslimu muslimi ma abun umarta ne an umarce shi inda ibadati yayin ibada wa taqarrubu ila Allah da kuma kusantar Allah an kuna ya kasance ala sani alim a bisa mafi kyawun yanayi minan nazafati na zabta wa taharati da tsarki wato anan muka koma wanda zai kai kamar yanda malam yace wa ya ta'akkadu inda al akwai wata ya sabanin wacce muka karanta laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli an gane wata kenan wannan kuma wacce take cikin littafi laula an ashqa ala ummati bisiwaki inda kulli salati ko akwai ruwa yadda ta zo ma'a kulli wudu' yayin kowace alwala kaga shi yasa malam nan yace wa ta akan yana karfafa shi yin aswaki ya da shi indal hudu yayin alwala yana karfafa saboda wancan ruwaya sa'annan wa inda lintibahi minan nawm yayin farkawa daga bacci an karfafa kai aswaki saboda hadisin da muka karanta gashi a gaba can an gane inda hadisin ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layli yashu sufahu bis-siwaki wannan hadisi ne wanda in ka duba imam al-bukhari da muslim sun fitar da shi to kaga saboda manzon Allah ya kasance in ya tashi daga bacci yana cuɗa bakinsa da asuwaki. shi yasa to yana zama wato mai karfi sunna ce mai karfi an gane yayin da ka tashi daga bacci kai asuwaki. sa'annan wa inda taghayyuru ra'ihatil fam sa'annan yana zama mai karfi suna ce mai karfi yin asuwaki yayin da warin bakin ka ya canja saboda kada ka cutar da wanda ke kusa da kai musamman ma in za ka zo masallaci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, man akala suma ko awul basal awul kurras ko yace fala ya na masjidana walhamdulillah an gane fala ya na masjidana a salama ce duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa an gane to kada ya sake ya kusanci masallacin kaga saboda wannan warin na tafarnuwa akwai wanda baya so in ka zo ka yi ruku'i ko kai sujjada warin ya fito ya fito sai kaga yana dukan mishi kana cutar da shi Allah a sai wuce kuma manzo ah, salama ya fari ko la darara wala ka sare kaga babu cuta babu cutarwa ka sare mata ciki wannan kenan ka sare to kaga shi yasa malam yace wa inda taghayyuru ra'ihatil fam haka nan yayin canzawa warin baki dole kafin ka zo ka tabbatar da wannan shi ma sunna ne mai karfi kai asuwaki. wa inda al qur'an hakan nan yayin karanta Al-Qur'ani, sunna ne mai karfi zaka karanta Al-Qur'ani kai aswaki shi ma sunna ne mai karfi wanda akwai hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna afwahakum turuqul lil qur'ani fatayyibuha aw kama qala rasul manzo Allah ya ce lalle bakunan ku hanyoyi ne na al alqur'ani dan haka ku tsaftace su kul anzala wato kuna amfani da su karanta alkur'ani saboda kuma alkur'ani in kana karantawa mala'iku sukan iya su zo su saurara mai yadda ya tabbata a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi Bukhari ya fitar da hadisin wani daga cikin sahabban annabi Muhammad an gane usaid wa ma qadarullah bin hudayr usaid bin hudayr Allah ce ba su girmama Allah wani sahabi ne wanda a cikin gidansa cikin dare yana karatun alqur'ani yana karanta alqur'ani akwai dokin sa a gefe suka ce ai Allah bai taba sauka in yana karantawa yana karantawa ba abin da Allah ya taba sauka sai ji dokin yana haniniya Allah ya ce kul ka gaya musu ya dokin yana firgita in ya shiru kuma sai ji dokin ya yi in ya ci gaba da karatun sai ya ji dokin yana firgita in ya shiru sai ya ji dokin ya yi kun ce Allah bai saukar da komai ba sai ya bar karatun yayin da ya matso wajen dokin ya kalli sama sai ya ga wani abu yana tashi sama kamar gajimare yadda ka san dai tauraro a cikin dare yana yin sama yana sama yana sama da safiya ta ya zo ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai wannan mala'iku ne suka kusanto suka sauko dan su ji sautin ka. amsa kaga kenan mala'iku sukan zo Allah ce qulillah to kai da zaka kasance in Allah ya kaddara ma ka kasance baban mala'ika ka ce qulillah kaga ai bai kamata ka cutar da baban ka ba ko kaga shi yasa malam yace wa ta'akkadu inda qira'atil qur'an tunda kai tambaya babu amsa shine manzo sallama yake cewa da ka ci gaba ka zo ka dauka ka ce ai da wannan karatu yace me me yasa baka ci gaba ba yace ai da akwai dana ya haya qulillah ya haya sunan dan sa kenan yace yana kusa da wayannan dawaka akwai mukhatab sai na ji tsoro gare shi sai manzo Allah sallallahu alaihi yace da a ce ka ci gaba da karatun kaga kul har zuwa wayewar gari da kowa ya ga mala'iku su sako mukhatab din wanda ake magana da shi to nan kaga shi yasa yayin karanta alqur'ani sunna ne mai karfi kai aswaki shi yasa malam yace wa inda qira'atul qur'an saboda shine ake magana da shi yayin karatun alqur'ani sunna ne mai karfi ke asuwaki. haka malam yace wa inda sala hakan nan yayin sallah sunna ne mai karfi ke aswaki kamar yanda muka karanta wancan hadisin da ya gabata laula an ashqa ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli salati hakan malam yace wa kaza inda dukhulil masjid hakan nan yayin shiga masallaci sunna ne mai karfi ke aswaki ce ne Allah saboda kada ka cutar da wanda ke kusa da kai Allah akwai inda ya zauna yana kada ka cutar da wanda ke kusa da kai Allah wallahi ba amma zaka ga yanzu duk waɗannan sunnonin an kawace musu cewa kai ka fi manzon Allah gana abin da aka yi masa yana wajen aiki shi yasa yanzu shi yana aikin da yake da alaka da kai aiki da ayar amma haka cikin kayan aikin nan zai zo kawai ya zo sauran gaba ya zo kawai ya eh, bake ba kai ba wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum na masallaci shi Allah ya ce zai mana bayani saboda kada ka cutar da dan uwanka kaga yanzu kai ka sa shi yasa Allah ya sakawa kai zaka koya mana masu yin sallah cikin masallatai da alkhairi za ka ga su ne cikin wanda Allah ya azabta ina ganin muma na nan insha Allah Allah zai kawo wanda zai sa mana AC a nan insha Allah kai eh nan muna fata shi yasa ka ga ana sa bankuna nan wani wajen a sa AC shi yasa ka ga duk zikiran dan ba komai ba inda AC kuma wani yana da wannan doyin yana da warin zikiri da mufrad haka koda ya shigo wannan AC da wannan fanka sai ya dauki Allah ya kawo wanda zai sa mana AC Allah ya sa cikin masu bibiyan mu dan kaga san akwai wa'ansu suna America suna kallon mu asba'ana wa asba'al eh, mulku lillah su zaka ga suna cikin ni'ima amma kaga shi yasa dan uwa da zaka daure sunan zikiri yana da zaka daure ka ce ga wani kuɗi ta nan zaka gane can ne can ne can daya. Allah ne kadai ya salladan da zaka sa wallahi duk wanda ya shigo ya samu khushu'i a cikin sallah kana da lada kaga akwai raini raini ma ya samu nutsuwa a cikin sallah kana da lada nan da Allah kullum mutanen da suke zuwa masallaci su sallah da Allah za su iya idan yiwa ba za su iya su wannan ba wani ma ba lokacin sallah ba zai zo ya yi nafila in lokacin sallah ne kuma a cika masallaci yanzu duk wanda ya yi sallah mutum daya ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali kana da lada ba kai kai sallah ba kai ma za ka yi taka ko amma yanzu gashi ladan daki na masallata kake ta samu ko musamman wa'anda Allah ya musu ni'ima suna waje abu dan kaɗan ka turo kaga wai wanda wallahi bai ba a can ka ba wa almajiri a hanya ba inda akwai ku da kuka ce amma sai sai AC guda biyu a yanzu kuma ka ji wani ya ce kila aikin da kake yi kuma ka ce kana ne ya da da za ka raba shi kashi biyar dama a wajen kuzancen Allah yana da sauti kashi guda daya to kaga kun bar aqida ku ana in ka dauka bisa haka ƙarya take ka bayar a sa AC ga akwai cin haka sai AC bai kai kashi ɗaya cikin ma kashi biyar ba san sai a warware to kaga nan shi yasa wallahi sai dai addu'a. wannan cin karo mu ne addinin gaskiya kuma mu ne muke da tabbas shi yasa Allah ya ce za mu samu sakayya gobe alkiyama saboda shi ne addinin da Allah ke karba inda dinin inda Allah islam amma Allah ce wa mai yabtaji ghayra al-islam dinan alai yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin yake magana amma sai ka kash mu ne muke kasala kuma mu ne muke da yaqini in muke gobe alkiyama Allah zai ba mu lada shi yasa ba zaka ji can cin karo wala yazlimu rabbuka ahada Allah ba zai zalunci amma kai in ka gina aqida kana da yaqini man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan gane kana da yaƙini in ka bawa Allah rance zai ba ka ranar da dukiya ba za ta yi ma amfani ba amma shi sai kaga kiristoci wani duk wata idan zai ɗauki albashi akwai wani abu da ke kebancewa ya baya wa wanda ya zo da ita kuma in ya bayar fa'amilatun nasi bani tusla naran hamiya a cikin ya yi aikin kuma za shi da annama. to na kai wanda kake da riba kake da tabbas in kai aikin aljanna zaka samu shi yasa ina kwaɗaitawa lalle waɗanda suke bibiyan kuma na nan ma kaka ce a ai yan waje aka ce su waɗanda suke can america ne ko jamus su ne za su bayar guda ɗaya ba kai ba ka san lada da za a ce kowa ya tafi aljanna da gudu ina jin ai sai ka fi wancan ma sai kana yi kana ture shi da yake can to ai aljanna tana da tsada dan uwa wani saba'in wani tamanin kayan sayarwa Allah shine aljanna kamar yadda manzo Allah ya faɗi kuma kayan sayarwa Allah mai tsada ne wai ka damki shi wanda ya da sai kayi da jikinka da dukiyarka Allah ya bada ikon taimakawa kaga shi yasa malam yace wa kaza inda dukhulil masjid haka nan yayin shiga masallaci yayin shiga masallaci wal manzili mun kawo wancan hadisin da manzo Allah ke cewa duk wanda yace tafarnuwa ko albasa ko kada ya kusanci masallacin mu kaga wannan ke nunawa ba a so ana kyamata amma zo ka ce fi sabilillahi ginin masallaci ko ba daidai bane nan ta wani ka san mana gina markazin tauhid da wanda zai yi sallah dan ba zai samu nutsuwa ba ko nutsuwa kuma yana daga cikin wajibatu salah wajibi ne a sallah kai kuma yanzu ka sa shi Allah Allah yake warin yake fitowa daga jikinka Allah Allah yake liman ya ce assalamu alaikum ya tashi ya fita ka kai ne ai ka janyo masa shi yasa mala yace wa kaza inda dukhulil masjid wal manzili hakan nan aswaki yana zama sunna mai karfi yayin shiga gida musamman masu iyali an gane musamman masu iyali nan sai ka yi biyayya kada ka je za ka dubi manzan yi wa matarka kisko ko za ka dan kusance ta kawai ta ji dum kana cutar da ita wallahi akwai sakayya ko ba ta gaya ma ba akwai sakayya dan tana da haƙƙi akan ka tsaftace bakinka tana da haƙƙi akan ka ka tsaftace jikinka nan wani wallahi sai sati ɗaya bai yi wanka ba salini min mali Allah nan wa'ansu matan kawai kara suke yi dan yanzu da za ta magana sai CBI ya zama kari kuma sai wata karamin musiba ta tashi a gida ta wani abu ni za a raina labari ya taba zuwa wajen eh, wani kaza yanzu yanzu nan sai ka ga yana zara ido yadda ka san wani tsohon zaki nan yana kurdani a cikin aljanna gaskiya ce kuma hakkin ta ne dole kuma Allah zai tambaye ka a gurin da aka iyakance shi kaga shi yasa yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyawun mu'amala eh, shi yasa in yazo zai shiga cikin gidansa ya baka floti a nan ma na Aisha ta ce farkon abin da yake farawa da shi shi maswaki aiki sallallahu alaihi wasallama cikin dukiyarsa to wanda fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa shi daban yake da daban yake da kai wallahi daban yake wani zai haka wallahi shi shi tsarin Allah ne shi in ya baka karshen ta ko bai yi asuwakin ba za a ji abin da ake ji a baki na ba ko a baki Allah ya faɗi amma duk da aka maka ruwa ka gani asuwaki yake ko inna ma kai kuwa shine wannan ba in yayi kaki sallallahu alaihi wasallama zaka ga sahabbai ko kawa suke yi eh, kowa so yake a tofa masa amma yanzu da wani shi zai haka ya sashi saboda ya danya haka da za ga kowa yana kaucewa shi ya koyar da Allahumma la ilaha illa anta kaucewa ne to wannan in Allah bai ba da ba manzo sallama daban yake da kowa yasa zaka je na Abubakar eh, janna daban yake da kowa sallallahu alaihi wasallam amma duk da ka duba a suwaki yake idan zai shi guda daya shi yasa malam yace wal manzil malam yace li hadis al miqdam bin shuray shi yanzu wannan salati saboda hadisin miqdam bin shuray in kai guda an abihi daga babansa wannan miqdam sannan ya kara bin shuray dinnan yana daidai da kowa tasbihi yana daidai da babansa shuray yana daidai da kowa an gane sahabi ne wannan shi kuma tabi'i ne babansa sahabi ne yana daga cikin waɗanda suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama a tawaga da na yi lissafi na ga cewa manzan Allah to shekara nawa sai manzan Allah sallama ya ji ana ce masa kana sauka alqur'ani za ka hakam dan wanda ya karanta salatul fati guda ah, daya sai manzan Allah yake tambayar sa shekara 50 sai yake cewa ai ana ce masa abul hakam ne sannan a shekara hamsin saboda mutanensa in suka yi saɓani sai kullun ka sauke wurinsa ake kawo alkalanci sai ka duk kwana idan kuma ya zo alƙalancin ya ne musu mai kyau kowa ya yadda daga ciki kuma sannan watannin da ake ce masa abul hakam sharadi ne sai manzo sallama yake ce masa Allahu huwal hakam wa ilayhi sannan a sai ka yi yurja'ul hukum au kama qala rasul wai suka ce la yufta wa malikun fil madina yace Allah shine alhakam shine yin hukunci tsakanin mutane tun kafin a a sako da ni zan sako waye ya dora ni a yace kuma gare shi ake mai da hukunci yace bal an gane ni ma zan koma ne anta abu sai a ah, bari dai kai baban ne an gane shine wannan ake ce masa miqdam ibn shurai an gane shi tabi'i ne shi kuma babansa sahabi ne to kaga sai yake cewa sa'altu aisha baban nasa kenan shine sahabin shi yasa da aka ce an abi tunda shi tabi'i ne ko da ba a faɗi sunan baban ba shi kenan ko dan jahalatu sahaba la tadurru ko cikin ilmi mustalahil hadis ko kaga dan ba san sahabi wannan baya cutawa saboda as-sahabatu kulluhum udulun dukkaninsu adalai ne shi yasa ya ce an abi daga babansa baban nasa ya ce sa'altu aisha ta na tambayi aisha kultu na ce bi ayi shay'in kana yabda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam idza dakhala baitahu da wani abu ne manzon Allah ke farawa idan zai shiga gidansa qalat tace bisiwaki da aswaki an gane kaga sunna ne shi yasa malam yace wal manzili an gane wannan kenan ina ganin za a ci gaba ko lokaci ya yi. to ina ganin za mu bashi za mu tashi mas'ala ta nawa kenan za mu tashi almas'alatu salisa bima yakunu an gane da menene ake yin aswakin shin karfe za ka samu a bakinka ke ta gagarawa eh, amma fa akwai wani abu da ake na wanke wannan ni dai ban sani ba eh akwai wani karfe da ake sawa ko ake wanke ai haƙori da shi ko kankarewa ake to amma kankarewa yana canja halittar abin ne ko wannan ko kawai dai eh eh shine wanda ake sa wani karfe ake sawa ake kankarewa eh to Allah ya sa mu dace nan ya kamata dai mu yi bincike akan sa kafin sati mai zuwa ko insha Allah to amma abin da zamu tashi kenan karatu na gaba duk abin da muke daidai Allah ka ba mu lada wanda muke kuskure daga gare mu ne ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa eh ina akwai masu tambaya eh to ba ni zan ba da amsa ba sai dai malam ya ba da amsa a shek ni zan mai alwala ne shek ni alwala zan yi sai dai in akwai mai tambaya to sai ya tambayi malam eh akramukallahu ai su za a ci ai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah eh, muna gode ma mala alkanawi da ya karantar allah ya sa cikin mizani kawai nasiha ne nake yi ma mu almajirai ya kamata mu yi kokari muna lazimtan irin wanga karatu kagan yadda yake karatun ya dauko sa ne irin karatun kananan almajirai in ya karanta shi ya maimaita wallahi da za ka bi karatun ne bayan an kari in aka aiko karatun cikin group na ibn abbas she ka je gida ka dan samu irin wanga lokaci ka ji karatun in dai baka da matsala Allah da kafin sati mai zuwa ka haddace dan karatun da aka yi shi yasa a yi kokari ta haka ake dokan ilimi ta haka ake dokan ilimi amma da za mu tashi baka kara waiwaye karatun ba she ka ga sati mai zuwa she zama ka sabon abu amma an ka je jira ka samu dan lokaci kadan kuma ka saurari karatun ta wallahi haka ake zama me ake zama malami ka yi karatu masallaci ka je kuma ka maimaita abin da malam ya haji ka ga jiya da ba yau ba ba wani audio ko video na malamin malamin na karatu ba wani abin da ake record da shi kawai naka ne malami ya yi karatu ka koma jida kana nazari inda baka gane ban ka dawo shi ka tambaye malamin ka to amma gashi Allah ya kawo mana ni'ima ka je gida she ka maimaita karatu wallahi shekara ga ka haddace wuri ka haddace ababen da ya faji in ma yaren ne hausan ne ba ka fahimta she ka tambaye sa saboda shi nawa bayani shine ko nawa nasiha shine ta haka ake dokan karatu ba wani dubara ba ne haka ake dokan karatu allah ka karba muna abinda mala ya karantar da mu allah ya sa cikin mizani allah ka karbi ibadunmu allah ya da gobe kuma akwai tafsiri shi a ci gaba da karatun kenan allah yarda za mu yi magana da almajiranmu mu duba karatun malam yakub nan ko za mu da shi ranar alhamis insha allah wasu ranakallahumma bihamdika